Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Radio Hausa VOH ne aka kamo a cikin shirinsa na rana. Zango na biyu a jerin shirye da muka saba muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro raka da fatan kuma ana tafiyar da ibada cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya. Sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda su kaɗa da shirin nan na tsaftar muhalli. Bayan sa kuma muna ɗauke da shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci. amma kafin duk waɗannan sai an fara da shan shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina ai sauraro lafiya. Ko kun san. Jama'a masaurare, saurare Assalamu alaikum. yau asabar 24 ga watan afrilun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 11 ga watan ramadan na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 750 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan afrilun shekara ta 1271 marco polo wani ɗan ƙasar italiya ya fara tafiye-tafiyensa zuwa asiya domin ganewa idanunsa yadda rayuwar mutanen yankin take kafin haka dai dan uwan mahaifinsa da kuma mahaifin nasa sun zagaye kasashen asiya da dama makufolo ya tafi har zuwa kasar china inda ya fara ratsawa ta mongolia turkistan da kuma iran bayan da ya koma gida italiya makufolo ya rubuta littafi na musamman akan tafiye-tafiyen nasa wanda ya kira shi da abubuwan mamaki turawa a lokacin suna fama da ci baya sosai sanadiyar shugabancin malaman majami'o'in kiristoci a lokacin waɗanda suke faɗa da dukkanin sabbin ilimomi waɗanda ba su sani ba marco polo ya bayyana cewa ya ga takardun kuɗi a ƙasar china a lokacin ya ga manyan gadoji ofishin aikewa da sakonni ofishin 'yan kwana-kwana masu kashe gobara da dai sauran abubuwa na ci gaba waɗanda ya gani a china da wasu ƙasashen nahiyar asiya waɗanda babu su a ƙasashen nahiyar turai a lokacin masu saurari ko kun san cewa shekaru 106 da suka gabata rana irin ta yau wato 24 ga watan afrilun shekara ta 1915 bayan kisan kyashin da sojin dolar osmaniya suka yi wa 'yan kabilar armeniyawa a kasar armenia ta yanzu a shekara ta 1896 armeniyawan sun ɗauki ranar 24 ga watan afrilun kowace shekara ta zama ranar da suke kira da ranar shahidan armenia kafin haka dai dolar usmaniya ce take iko da yankin armenian bayan yakin duniya na ɗaya turkawan sun sake yin irin wannan kisan kiyashi akan armeniyawa dubban armeniyawa ne dai aka kashe a lokacin akan haka ne bayan samun yanci na mutanen armenia suka kafa ƙasarsu mai cin kishin kanta suka kuma da wannan rana ta tunawa da kisan kyashin da turkawa suka yi wa dubban 'yan kabilar ta armenia da ƙarshe masu saurari kuma san cewa shekaru 94 da suka gabata rana irin ta yau wato 24 ga watan afrilun shekara ta 1927 aka samar da allurar rigakafin kama da cutar tarin tb ga yara wadda ake kira da bcg wasu manyan likitocin kasar faransa guda biyu ne dai suka samar da wannan allura bayan gudanar da dogon bincike wanda ya ɗauke su lokaci mai tsawo dr albert kalmet da kuma dr gorin su ne suka samu nasarar samar da wannan allura ta bcg bayan samar da wannan allura dai an rage yawan samun yara ƙanana waɗanda suke kamuwa da wannan cuta ta tarin tb a duniya a wasu ƙasashen ma an kawo ƙarshen ta baki ɗaya. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

masu sauraro hassan barka ne da sauran abokan aiki ke fatan ana tafiyar da ibada cikin koshin lafiya jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara karanta muku labaran duniya to da farko ga muhimman kanun labaran An wakilta shugabannin kasashen jamhuriyar Nijar da kuma da Mauritaniya domin shiga tsakani a rikicin siyasar kasar Chadi. Iran ta ce goyon bayan da take baiwa kasar Yemen na siyasa ne kawai. Hukumar lafiya ta duniya ta ce akwai yiwuwar barkewar cutar da a Afirka biyo bayan dakatar da ba da rigakafi. Don ziga cikakkun labaran an wakilta shugabannin kasashen jamhuriyar Nijar da kuma na Mauritaniya domin shiga tsakani a rikicin siyasar kasar chadi takwarorinsu na kungiyar g5 sahel ne suka dora masu wannan nauyin domin tattaunawa da 'yan siyasar kasar a wani mataki na sasanta rikicin siyasar da ya kunno kai bayan mutuwar tsohon shugaban kasar marigayi idris debi itno masu shiga tsakani wato muhammad bazum na niger da kuma takwaransa na mauritania muhammad old gazawi za su tattaunawa ne da 'yan siyasar kasar ta chadi kan irin salon mulkin riƙon ƙwarya da suke bukata an ɗau wannan matakin ne duba da cewa har yanzu ƙungiyar ƙasashen tsakiyar afirka ba ta ɗau wani mataki ba tun bayan mutuwar shugaba idris debi a cewar shugabannin biyu saɓanin da ke akwai tsakanin 'yan siyasar ƙasar ta chadi shine naɗin da aka yi wa ɗan margayin cewa da janar muhammad idris debi a matsayin shugaban kwamitin rukun ƙwarya na sojoji da zai mulki ƙasar na tsawon watanni 18 a jiya juma'a dai shugabannin biyu sun tattauna da 'yan siyasar ƙasar ta chadi a injamena yayin da suka halarci jana'izar tsohon shugaban kasar ta chadi wanda aka sanar da rasuwarsa a ranar talata da ta gabata sakamakon samun rauni da ya yi a fagen daga a yaƙi da 'yan tawayen kasar na fax a arewacin kasar jamhuriyar musulunci ta iran ta ce goyon bayan siyasa ne kawai take baiwa kasar yemen kana kuma tana goyon bayan duk wani yunkuri na majalisar ɗinkin duniya na kawo ƙarshen rikicin da ya ta kasar ta yemen ta hanyar siyasa wannan bayanin na kunshe ne a wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta fitar sanarwar dai martani ne ga kalaman rostan kasemi wani minista a gwamnatin yemen mai murabus da ya furta cewa dole ne a takawa iran burki game da rawar da take takawa a rikicin kasar ta yemen musamman ta fuskar soji inda yanzu haka in ci shi iran tana da mashawartan soji a kasar ta yemen batun da iran din ta musunta tana mai cewa bai da tushe bale makama To labaran duniyar na fito muku ne kai tsaye daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Hukumar lafiya ta duniya ta ce kasashen Afirka da dama kan iya fuskantar barkewar cutar kyanda yayin da aka dakatar da allurar kafin cutar saboda tsaikon da annobar corona ta haifar. Daraktar hukumar rashin Afirka Masidiso Moyeti ta bayyana gabanin makon da aka ware na bayar da rigakafin kyanda daga ranar 24 zuwa 30 ga watan Afrilu nan cewa kasashen da suka jinkirta bayar da rigakafi a nahiyar kan iya fuskantar sake barkewar cutar da ke addabar yara kididdigar who ta nuna cewa kasashe 15 sun jinkirta aikin rigakafin kyanda a shekarar 2020 domin samun damar yaki da annobar corona a cewar moyeti an yi kiyasin yara miliyan 16 har da 600 sun yi rashin rigakafin kyanda daga watan janairun shekarar 2020 zuwa afrilun shekarar 2021 yayin da kasashen nahiyar takwas suka ba da rahoton gagarumar barkewar cutar a tsakanin wancan lokacin ta karar cewa who ta hada hannu da kasashen afirka domin tabbatar da an ci gaba da bayar da rigakafin cutukan da ke adabar yara yayin da ake fama da annobar ta corona covid-19 ko kuma covid-19 ta hanyar sa ido da horar da jami'an lafiya da wayar da kan al'umma. A jamhuriyar Nijar yau 24 ga watan Afrilu ake gudanar da bikin ranar haɗin kan 'yan ƙasa. Ranar da ta samo asali daga yarjejeniyar zaman lafiya ta farko da aka kulla tsakanin 'yan tawaye da gwamnatin ƙasar a irin wannan ranar ta shekarar 1995. An dai kulla yarjejeniyar ce a lokacin tsohon shugaban ƙasar Margayi Zanar Ibrahim Ba'ar mai nasara. Wasu ƙasashen masu makwabta da Nijar ɗin da suka haɗa da Chadi, Mali, Burkina Faso da Algeria suka shiga tsakani a lokacin rikicin inda kuma aka sasanta jituwa tsakanin abzinawa da ke dauke da makamai da kuma gwamnatin ta nishar tun da lokacin ne a zagawar ranar ta 24 ga watan afrilu ake gudanar da bukukuwa domin kara haɗa kan al'ummar ƙasar a bana dai ana gudanar da bikin ne a garin agarsa da ke arewacin ƙasar kuma wannan shine karo na 26 to ƙarshen labaran duniyar kenan. to mara bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu ga taskar mu shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na tsaftar muhalli tsaftar muhalli Assalamu alaikum jama'a masu sauraron barkan ku da warhaka da kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo Hausa O daga nan Tehran da ke tattauna batuwan da suka shafi muhallin mu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau da shirin namu zai mai da hankali ne akan batun azumi. wani abu mai matukar mahimmanci da ya kamata mai azumi ya lura da shi saboda lafiyarsa ne tsaftar abincin da zai ci musamman kayan marmari da ganyayyaki. wani abu mai matukar mahimmanci da ya kamata mai azumi ya lura da shi saboda lafiyarsa shine tsaftar abincin da zai ci musamman kayan marmari da ganyayyaki a irin wannan lokacin da ake bukatan cin kayan gona ya kamata mutum ya duba tsaftar inda yake siyayya sannan kuma da ya tabbatar da an wanke su yadda ya kamata kafin a amfani da shi musamman a wani lokacin da ake ciki na zafi za mu ga ana cewa ana samun yawaitan kudaje a kasuwanni ko kuma guraren da ake sai da kayan marmari na farko dai ya kamata masu saida irin wannan kayan su kokarin kawar da kudaje a wajen sana'arsu idan kayan marmarin abu ɗaya yake wato an riga an yanka a yi kokarin rufewa don ganin kudaje ba su taɓa ba su kuma masu siya ci kokarin ganin sun kauce wa siyan kayan marmarin da suka gani an bari a buɗe ba tare da an ba shi kyakkyawan kulawa ba za mu ga cewa ƙudaje na daga ɗaya daga cikin ƙwarurrukan da ke taimakawa wajen yaɗuwar cututtuka a cikin al'umma to idan mai azumi bai kula da tsaftar abincin da zai kai baki ba to yana jefa kanshi cikin haɗarin kamuwa da rashin lafiya wanda matsalar da zai haifar masa zai iya zama mai yawa ga rashin lafiya da zai shiga da kuma yanayi na azumin da jikinsa ke yi a wata hakan zai sa jikinsa ya galabaita sosai. masu saurari kada a shafa cewa ana tare da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran wani abu da za mu kara tsokaci a kai shine abubuwan sha da ci da mai azumi ke siya domin ya buɗe baki a ƙasashen mu musamman irin su kamar ruwa kenan da kuma lemuka irin a irin wannan yanayi za mu ga cewa masu azumi na neman abu mai sanyi bayan an wani cikin ƙishin ruwa to da farko dai ya kamar yadda muka faɗa a baya bai kamata da an sha ruwa mutum ya fara kai abu mai sanyi cikinsa ba sai ya fara shan dai abu mai ɗanɗimi kamar irin su shayi kunu sannan kuma da kayan marmari saboda gujewan kullewan hanji da sauran matsalolin da hakan ke iya jawowa sannan dole ne a kula da tsaftar ruwan da ake sha musamman irin kankarar da ake saidawa domin yin amfani da su bai kamata a fasa shi kai tsaye ba za a iya dai amfani da shi wajen sanya abubuwan sha saboda yawancin mutane ba su san daga ina waɗannan ƙanƙaran ke zuwa ba barantana su samu tabbaci cewa suna da tsafta har su iya sha a ɓangaren abubuwan da ake sai da irin su lemuka da zoɓo su ma dole a ba a hankali wajen siyan su saboda irin waɗannan za a ga cewa ko an ƙulla su a leda ne ba tare da hukumar kula da lafiya ta tantance su ba ba a san me mahaɗin su ba da kuma wanda suka yi shin irin waɗannan abubuwan da ba a da tabbacin tsaftar su zai iya jefa lafiyar mai azumi cikin hatsari sannan ya kamata kuma a kula da tsaftar abincin da ake saidawa musamman irin wanda ake sayarwa a bakin titina kenan wanda mu ga cewa ana sai da irin su kosai dankali doya da dai sauran abinci haka wanda ake saidawa a bakin titi ba tare da an kula da tsaftar su ba ko kuma tsaftar lokacin da ake haɗa su da kuma tsaftar wurin da ake sai da irin wannan abubuwan. yanzu a madadin kowa da kwanan rediyo hausa boh ni fatima mahmud da na tsara na gabatar da shirin ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum tsaftar muhalli kenan tare da Fatima Muhammadu to yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. jama'a saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe kiden iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa muke kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da ya shafi nan ƙasar iran wanda mawaka daban-daban suka yi to da yake a wannan karan muna cikin ranaku na shahadar fatimata zahra salamullahi alaiha ne za mu rika muku kiɗe-kiɗe ko kuma waƙoƙi da aka yi na juyayi domin girma waɗannan kwanaki da muke ciki da ake musu lakabi da kwanaki na fatimiyya da fata masu ware sun tare da mu kuma za su ji daɗin shirin kuma mun gaito muku cikakken mawaƙin bege da juyayi ne wato mas'ud kaharizi domin jin yadda waƙar da ya gabatar take sai a gyara zama domin jin waƙa a bakin mai ita. میرسه پاهم ز جاخیز پشت و پناه a gaida Mas'ud Kaharizi a cikin wakar da ya gabatar mana. To kuma da wannan nema kawo ƙarshen shirin namu gan lokacin da aka ɗira mana ya kawo jiki sai a wani shirin za ku ji mu ɗauke da wata sabuwar waka ɗin ko kuma kiɗe-kiɗe na wato juyayi da aka yi musamman ma game da waɗannan ranaku na shahadar sai da fatan zahra alaihi salam da fatan allah maɗaukin sarki ya sanya musun sun da sauran 'ya'yanta kuma za a iya cigaba da bin bibiyar mu a shafin mu na yaran gizo domin sauran son shirya muke dauke da su wato www.housetv1.ng to kuma wannan ne muka kawo karshen shirin shirye-shiryen namu amma da yake akwai lokaci ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji ko da a takaice ne an wakilta shugabannin kasashen jamhuriyar Nijar da kuma na Mauritania domin shiga tsakani a rikicin siyasar kasar chadi ta takwarorinsu suna kungiyar g5 sahel ne suka dora masu wannan nauyin domin tattaunawa da 'yan siyasar kasar a wani mataki na sasanta rikicin siyasar da ya kunno kai bayan mutuwar tsohon shugaban kasar murgaye idris debi itno masu shiga tsakani wato muhammad bazum na niger da kuma takwaransa na mauritania muhammad old gazawi za su tattaunawa ne da 'yan siyasar kasar ta chadi kan irin salon mulkin rikon kwarya da suke bukata an ɗau wannan matakin ne duba da cewa har yanzu ƙungiyar ƙasashen tsakiyar afirka ba ta ɗau wani mataki ba tun bayan mutuwar shugaba idris debi a cewar shugabannin biyu saɓanin da ke akwai tsakanin 'yan siyasar ƙasar ta chadi shine naɗin da aka yi wa ɗan margayin cewa da janar muhammad idris debi a matsayin shugaban kwamitin rukun ƙwarya na sojoji da zai mulki ƙasar na tsawon watanni 18 a jiya juma'a dai shugabannin biyu sun tattauna da 'yan siyasar ƙasar ta chadi a injamena yayin da suka halarci jana'izar tsohon shugaban kasar ta chadi to kuma da wannan ne muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na kasance da ku ke cewa a sha ruwa lafiya thank you